أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة المسلمين أنا الله سبحانه وتعالى من قوة من قوة من قوة من قدرة da ya taɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya kafarta mana kurakuranmu da jirganmu da kasancewa da mana imani da hikima da islasi da kuma rufe mana asiri da muka shiga muka fito duniya da lahira kamar da muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshen don ajalin da ya zo innahu waliyyu salika wal qadiru alai alhamdulillah mun gode wa Allah subhanahu ta'ala da ya samu a wannan rana ta ashirin da bakwai ga watan Ramadana na wannan shekara mai albarka ta hijiriya dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ta yi daidai da tara yau ga watan biyar na shekarar miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya. Har yanzu dai muna tura hijiri za ku tashi a aya ta arba'in da bakwai insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزعنا ما في صدورهم من ظل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نجئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكفر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق الحق فلا تكن من القانطين قال ومن يخلق من رحمة ربه إلا الضالون نعم أجيا منجي لكم أنجد أولي bangare na farko da muka ji sakamakon sa a ya ma shi ne bangaren kafirai masu makirce makirce da Allah da kuma addinin Allah masu makirce makirce ga annabawan Allah subhanahu wa ta'ala mun ji sakamakon su shine wutan jahannama laha sab'atu abwab li kulli babin minhum juz'un sai kuma aka zo da masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala masu biyayya da Allah da manzanni Allah lallai innal muttaqina fi jannatin wa uyun lallai masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a cikin aljanna wanda ƙoramai suke gudana a ƙarƙashin ta amma hum minha bi Allah yake bi za su shiga mala'iku suna ta musu mara da zuwa suna musu ku shiga aljanna cikin aminci sai Allah ya ce da abin zai wa ‘yan aljanna kafin su shiga aljanna ɗin Allah ce wa a ma fi su sudurihim za mu zare dukkan abin da ke ci ɗan aljanna na hasada na kiyayya gaha jinni wutan ciki bakin ciki rashin son gani ɗan uwa duka suna tsaye da ƙofar aljanna kafin su shiga za ka ga automatically kuma wata kama za a sa kawai kuma ya kan da ɗaya ta yi suwafi ta da dukkan wata kiyayya da take cikin zukatan mutane don su suke ɗan aljanna sai su shiga aljannan kankan zuciyar mutum ɗaya kawai ba ka taɓa samun jayayya ba ka taɓa samun hasada ba ka taɓa samun wata matsala zuciyarsu zuciyar mutum ɗaya irin abin da zuciyarsa ke so shi ne dukkan sauran ke so ba ku ne wai ba ka so so ba ka so ba wannan a aljanna shi ke da ɓangare ɗaya kai abin da ake so ne kawai a zuciyar babu abin da ba ka so duk abin da ka samu aljanna kawai abin da zuciya ne ke so kawai duk da ka gani aljanna abin da zuciya ne ke so ne kawai babu wai wani abu ɗaya kuma a ce bayan da a positive ko ko negative ko komai a aljanna is positive haka dai a shiga aljanna ba mai duniya ba mai asirin rayuwar duniya da ake yi wani a rayuwar duniya da ya zanta da riga shi ke nan shi dalilin hankali karka rike karka tsara wani zai ganka da babban waya ne ta yayi kawai to shi kenan ita ce ta tabbata ta sada ta sai ki rasa menene dalili kawai sai ki rasa menene dalili wani kuma wata da ka aura wani kuma wata yar da ka saya wani kuma wani dan fili da ka mallaka wani kuma jita wani kuma mukami wani promotion wani kuma da ka samu wallahi wani ma lafiyan ka kawai da ya banka a gurgu yake so wallahi kaza haka mutane suke idan ka kafa ni kan wani kana tafiya tana abin tafiya da kafarka wallahi bai mai daɗi Aiki kan wani a cikin kafarka da kake yana kan cikin guragu wallahi haka siddan kuma karatu dalili kuma da za ka zaunar da suka mu'amala ba ta kafa kansu ba sai bari in ga muku wani ma a titi kawai da wani ganci da shi ne shi ya kamata dalili ba ku taɓa haɗuwa rayuwa kai ne ka cikin da mutum da ka shi na bai wai ka da na ko na ka eh, eh na abun da Allah mu eh, eh, plus ne eh Allah wai ka bai da nashi ba ko an gwada ko ya ne wai ka ce kai jina ka mutumin nan Ko in aljanna ba ka shiga da wannan matsala in ka da an shiga aljanna kana da to ba aljanna ba ka haɗu ba ka haɗu ba sun zo aljanna kawai dan aljanna suna cikin sai ga kawai a cikin shi mai kulka shi kawai sai ka ga irin wannan jilli na zuciya kawai ana kuwa cikin shi kawai ana kuwa cikin shi kawai ana so a yanka da cikin aljanna sun shiga a tamkar zuciyar mutum daya shi ne wani ma'ana mafi su dure min ghillin jilli ya fi hasida kusan ciki ma hala yan aljanna za su zama to ikhwanan za su zama su mai ne ikhwanan tamkar ɗan uwan juna ne kawai ala sururin za ka same su a kan gidaje irin karaga na jin daɗi karaga na manyan mutane masu mulki yadda suke zama a kan wata karana ana hutu ana abinci daban-daban ana ci. haka za ka samu yan aljannan suka zama tun lokacin da suka yi kiyaman nan za a shiga ne ya firro lagu min akhihi ko da haka ba farkon tashi in kowa yana gudun yan uwan shi uba da gudun ɗa da gudun uba miji da gudun mata mata da gudun miji ana gudun kari kani na gudun wa haka za ka samu amma idan aka shi aljanna kuma sai a haɗe da kuma su wani. a zaman to ɗan uwan juna masu ƙaunan juna suna zaune a turumin waɗansu ganaje wato ba zai iya taya a gidajen su ba za ka samu idan mutum yana hutawa ana huta za ka an kama bisa sai ka daga waɗansu ƴan gadaje ana zaune kwanan su irin kujeru da ake miƙawa idan miƙawa ta baya da mutum ya kwanci irin su biyu nan wajen baki ke ana dan kwanci a abinci a kan su ana shan rana a kan yi a fito to irin za ka ji ana zaune a fuskantar juna a kan gudaje mutu ba ana fuskantar juna wannan suna kallon wannan wannan suna kallon wannan da abinci a da abinci a tsakiyarsu duk fa'adin da suke buga muku misali da shi ina misali ne ribi. don in kusantar da irin abin da yake a duniya mu fahimce shi amma a aljanna ma na kai no ba shi ne ba a taɓa gani shi ba yi kawai irin abin da ke aljanna sai a buga misali da abin duniya don mu mu kusantar da abin da wanka ka gani amma a wai exactly haka gadon yake ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر annabi ce abin da ke cikin ido bai taba da irin shi ba duk sanda za a kwatanta maka kun da bai taba jin labarin shi ba duk yadda za a baka labari zuciya ko ta taba hararo irin abin ba duk irin hare-haren zuciya da hare-haren zuciya da zuciya za ta iya fata a kurkan dela a ɗin zuciya akwai hanka ta fayi tol tana iya hasa koma amma ba za ka iya hararo irin abin da ke aljanna ba ana buga misali sai kawai da abin da muke rayuwa a kan shi don a don a matso mai zanci abun amma na aljanna ya fi kafin wannan to idan ana zaune a kan nan yan aljanna ba ba abin da suka fi cikin shi da jiki da sha ba sallah ba arziki ba tarafi babu a can babu tafi an kasa cikin yanzu Allah su ku babu aiki babu umra babu zama a airport babu jirgi ya babu babu komai a aljanna shi da sha ne kawai da jin daɗi da baya yanki a cikin aljanna to idan aka zauna ana shi, ana shaɗin nan to za ka ga ƴan aljanna suna ta kira suna irin rayuwar duniya da ake rayu a nan sai ka duk wanda ka gani masoyi ne ya ba da gudunmawa wajen shigan aljanna kaunan shi ma kake kawai amma duk haɗuwar da aka yi ba don Allah ba duk haɗuwar da aka yi ba don yadda ba shi ya kake so wallahi ba haɗuwar ba ce kirki duk haɗuwar da za a yi ba wai nasiha wanda kuka tudin za su maka yadda lahiran ka za ta yi kyau in kai kuskure su gyara a gyara nan a gyara nan a gyara nan sai a haɗu kawai a yi zancen duniya kawai a tashi sannan a kuma haɗu da eh, mai kyau ya sa ta haɗu ba ta haɗu su tashi a waje sai sun ce nu'minu sa'a sai sun kawo abin da zai ƙara musu imani ko da aiki ɗaya ne sai sun kawo abin da zai ƙara alaƙantar da su a lahiyar su ba wai da duniyar su ba a rayuwar su ba irin wannan zaman malam za a riƙa tunano irin rayuwar da ake a nan duniya haka ka san lokacin da muke zuwa ka hajji kuma muna addu'a da Allah amin ka san lokacin inda da hannun da mai nake roƙon Allah ya a'a nan ai tasiran nan tasiran nan Allah ya tsaya ma wani Allah ya tsaya da alkhairi ai wanda ya tsaya mu to dalilin shi ne wani wanda yake yayi amana ya tsoratar jini wallahi na ga duka wannan wa'azin shi ya kawo shi nan kai da sun jin da alheri amma dan wuta sai a nuna nan kai kan Allah shine masala yace bayan azabar da ake sha ta wuta da baka jin maganganu kullun shi da wajiba ake kai الأخلاق يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المستقيم duk wanda suka yi abokantaka suka yi soyayya da juna a kan wani abu ba ta farki Allah ba ne ba a kan lahira ba ne ba a kan imani ba ne wannan da su tashi a gobe kiyama suna gaba da juna sai wanda masu sai masu tsoron kuma su ne sai ba ka jin wani da zagin wani ko yana da kankan wani haka za ka tara Allah ubu da maka da ba ka samu a ciki Allah maka shi ce idan sun shiga jannan nan la yamassuhum nasabun babu wata wahalar da za ka karke sauran wani babu wata wahala kuma a aljanna babu ita duk wata wahala ka ɗauko babu ita aljanna ina fata an gani ko shi tsari kuma wahala ne wallahi wata rana sai kana kwanci a gaba kana jin bacci da tsumin barkwai ta jini har ya kada shi ka ji hanci ma malam wahala ne wannan Allah wa bayan da ka ji ai wahala ne babu shi a aljanna babu shi kai tafiya nan da wahala ne a aljanna wahala ne a duniya duk wanda ka sani Allah babu shi a ne mala Allah ai kulli ki da Qur'an ta ya ayyuhal ladina amanu sabiru haka amma isbiru eh, yace ya ayyuhal ladina amanu sa'idu bis sabri was salati inna lakathirun amma ilu ala khashi'in kuma jauri daga masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mala'iku in ta shiga aljanna in aka shiga suna salamun alaikum bima sabartum salamun alaikum bima sabartum sannun ku da kuri salamu alaikum ba sannun sannun da kuri salamu alaikum a wani sannun da kuri amma aka yi sallama alaikum sanan sannun da kuri ta fata an gani Kano ya nuna da zawai bude an joyi dukkan ba. Ina fata an gane. A cikin sai ba duk abin da ka gani shi yasa manzo Allah ce ala inna nasra ma sabu duk wani abin da kake so ka samu nasara a kan shi sosai ta haɗa da haƙuri. Wallahi sai ta haɗa da haƙuri ga makamantansu. Ina fata an gane. Dukkan yan siyasa ka ga kafin su samu kujerar nan irin bakar wahala da suke shi. duk wani kauye a daji sai sun shiga sun kai kosta duk inda ba ta zuwa sai an hau kwale-kwale sai an hau an tsallaka dare da rana da yin da hunturu za wani in ya shi ku shirya ba ya san wahalan ya san wahalan da ya sha ya san wahalan da ya sha da ka NDA masu mutum da masu ofisa da ka abin da ɗan sa trading kafin mutum ya zama tsoron duniya komai akwai wahala komai akwai wahala shi yasa Allah ya shiga masu zaka hakuri wahalan da suke wani a cikin kila wani amma ka zama wani kullum yana zaune amma kai ka san yadda ka sha wahala ka koma ka yi ciwo a ce ka kila ka zama ka ba ma wani dukkan su sai da hakuri komai sai da hakuri to Allah ya ce la yamassuhum fiha nasabun babu wata wahala da za ta sake shafan ɗan aljanna babu ita wahala an gama ta kawai babu min hajji kuma babu wanda zai ci da su a cikin janna cikin makul babu wanda zai da su kamar yadda da bayani jiya ko shekaran jiya suna zaune a gida da haya ma mahalan ta gyara ko ya ta sa fenti ta gyara gida ta kawo notice zallar karshen shi kan ka tashi mai gida zai sa ɗan shi a wajen zai agwanci mukraji a fidda a fidda kai ta hanyar zalunci ko kuma a fidda kai ta hanyar babban ka bari babu wannan a aljanna ina fata da ko Allah ubangiji ya sanya mu a wannan gidan mutum ba da taɓa tsufa wahala ce take kawo tsufa wahala ce take kasa da mutum yana karami amma ya koma tsoho wahala ce da shiga nan fita ta yanzu yanzu mutum ya yi furfuranci lokacin furfuranci da yi ba lokacin furfuranci da yi ba kuma ba daɗi ga wannan ranar tashin kiyama Allah ce yawman ne ya za a bildana shi ba ƙananan yara ƙananan yara sai ka ɗansu da abin nan da furfura da furfura in aka maka maka nan malamai kullum islamiyya min kowa da furfura a kai amma lokacin shi bai yi ba wani tension kawai ma mala tension hawan jiki bisa irin wannan abu da shi kawai yana rayuwa ta ga sai yana hawan jiki yana abin a cikin ne kake tunani tun kana yaro kana karanta haka tension Allah ban da mana mu ka. na'am mu ji Allah ya ce ibadi Allah ya kira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Annabi Muhammad ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nabbi ibadi sanar da bayi da masu sa'a mun masu manya-manyan zunubai masu aikata manya-manyan sabatilai masu ta'asa da a goron kaba sanar da su ni Allah anni anal ghafurur rahim ni Allah mai gafara ne mai rahama ne a shirye yake zan karshe su kada wani ya ce da tsammani da gafara ta kowa ya zo ku gafarta mai kowa ya zo ya tuba zan ya ce masa kowa ya zo ya zan gafarta masa bayan waɗanda suka zalunci kansu waɗanda suka wuce gona da iri asrafu ala anfusihim la yaqulu min rahmatillah قل يا عبادي الذين asrafu ala anfusihim la tasnaqu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim rahim alimu ila ankum wa aslimu lahu min sharri ma ta'u lakin kasance wanda suka zalunci kansu da zubai wa kada su yadda su ɗaɗi tsammani da gafara ta in ji Allah ni Allah da gafarta musu dukkan zubansu ne wani abun mamaki wannan da Allah ya gafarta musu zunuban ga sunan ba ya gafarta sai Allah ce kuma a yi kurbatin in zunuban su kuma baya illa man taba wa amana wa amila amalan salihan فأولئك يبدل الله سيئاتهم وما حسنات وكان الله غفورا رحيما wai za in an yafe a wasan da su a da wasan sun da zunubai a ah, Allah ta mai da musu su kuma kaɗan su fara zuwa musu abin zani wannan rahama ce Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam su ya cewa inna Allah yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahari wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul-laili hatta tatlu'a ash-shamsu min Allah yana a hannayensa da rana don wanda suka kaɗe shi da dare su zo ya karɓe su yakan a hannayen da dare don wanda suka kaɗe shi da rana su zo ya karɓe su wannan haka yake jiddin wa ranar da ana za ka fito da daga faɗanta. Ina yau mai ake gabu aya ci rabbi ta bayan fa'u nafsan إيمانها لم تكن آمنت من قبل أم كانت في إيمانها خيرا haka Allah ya ce daga lokacin da rana ta ci zai da mafarkanta to an kulle kofan tuba kuma wanda da bai imani da ba za a ba wanda ya ki tuba ana zai yi aji ka daina ka ta ba ta ba ya ki sai da aka wayi ka ga rana ta ci ko sanar ya ka ya taɓa gawa ya ce ya har komai ba karɓa ba ba karɓa ba to Allah yana farin ciki da karɓan da dawon bawansa da tuban bawansa sama da yanda macen da ya ɓace jariri wanda take shayarwa ya ce ta ce wata gano shi da shi ta kawo shi ya ce ta ke rungumar shi kamar na shi a kunta ta mammanna shi ta jira nono ta baki Allah ya fi wannan mace ɗan ciki idan baban shi ya bace ya dawo masa ya Allah subhanahu ta'ala saboda haka kan wani ya yadda shekan ya shige shi ya lika lissafa masa manya-manyan zubai da ya a rayuwarsa cewa da kai kan a dama kawai. Kan ya yadda la yadda min rawhin lahi illa alqawmul kafirun ba mai da tsammani daga rahamar Allah sai mutanen da suke kafirai ko Mazu Allah ta ɗayan ku ya yadda ya mutu kashe yana mai tuta ta zato da Ubangiji sa. Cewa wa insha Allah aljanna zani. Kuma mai kyautata da kuma Allah a wanda kuma da kuma kurai. Sai ka kyautata da kuma in Allah Ubangiji da aljanna baka ai Allah mai rahama ne ai Allah mai gafara ne haka ake son mutum ya zamanto haka zamanto different suna imani da Allah suka kama bayina waɗannan wanda suka zalunci kansu ni mai gafara ne kuma mai rahama ne ma salu lahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana lahu shakiran alima sannan bangaren masu taurin kai ɓangaren takurai masu kifi da kai masu kawai tsaye da dokoki na masu iso na fito da annabawa na da shari'a ta da yi kai na inji Allah ka kira su su mai da hankalin sai a Muhammad ka sanar da su an azabi huwa al-azabul alim azaba ta Allah to babu azaba da ta tantar shi in kana neman a yi raɗaɗi to Allah ya ce an kaba ka yake la yu'azzibu Wala wa la yu'tibu azabahu babu wanda ya iya tabbatar da bawa in ji Allah in ji halin Allah din duk mutum ya kware da Allah da mutum babu wanda ya in ji Allah da ɗaure mutum an ɗaure mutum a wani irin ɗaurin goro huhun goro wannan shi kan wanda ya kai dauri saboda haka ka ga masu girman kai da jiji da kai da taurin kai da masu fito na fito da addini ka gaya musu su kafa wa kansu ruwa domin a ta fata da kyau su natsu kawai su natsu kawai ina fata an da kyau to wannan shi ne zazzaɓin da Allah maɗaukacin sarki shi ne neman lafiya da shi ba ka da matsala da Allah shi kuma ka ne ni fito na fito da shi ka kafari matsala kafari matsala Allah ubangi rufa mana asiri me yasa haka ne ɗan riba fa in tubtu fa lahu ru'usu amwalikum wa in يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا ما بقي من الربا إن كنتم وإن لم تفعلوا فاعملوا بحرب من الله ورسوله Allah ya shelanta muku ya yi kiyarin ya ɗan kuɗi da mahaifa. Eh, dan adam mai sai in yace zai yaƙi ka ya kake ji balle Allah ya ce shi zai yaƙi ka kuma da shi ke annabi Muhammad Salisa za su yaƙi ka ya kai kuka ci nasara kuka nasara sahaban sa baya kuma da su balle a ce annabi kansa alaihi zai yaƙi kuma haka Allah ya ku a bakar ya yi shaytan ya juma eh, da ya kuma ganin mu ya iko sun sahu da kan shi gudu ne ya zuwa a yaƙi gudu a sanarci kuma ya ci zai yaƙi mutu. wana bi'ihum da ɗan kistanta wa al'ummar ka ya musamman sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labarin dakin da annabi Ibrahim ya yi Qur'ani kistanta maka annabi Ibrahim ya yi waɗansu baƙi Me ya ta kaya da baƙin suka zo in dakhalu alaihi yayin da baƙin suka zo wajen annabi Ibrahim su mala'ikun Allah aka turo su a matsayin mala'iku ne mala'iku ne Allah sai suka zo annabi Ibrahim a cikin mutane a cikin mutane kuma Allah yana ƙara tabbatar ba mala'iku aka turo a yanda suke laqudiyal amru kuma ba iya kallon mala'ika ya zauna lafiya ba ko ya rayu ma a nan annabi da ya gan shi lokacin da fito kogon hira ya ji jibrilu da Allah ya halice shi yana zaune a kan kujera tsakanin kasa da kasa baya kasa baya kasa ya ji jibrilu karara an da ɗari shida annabi ya aka yi jirgin ya zura gida sai ya shiga wajen da ya Khadija ya kwanta ya ce da dasiri zammili ne zammin yalla ɗauki ya fi firufi ɗauki ya fi firufi yaya rufe ni kawai ya ɗane zabi a rufe shi da ya fi yaya da ke ina jima kai na tsoron halaka ina jima kai na tsoron halaka ina yi ji sallah Allah ba zai taɓar da mutum irin ka ba ta fi qualities da manas na annabi sallallahu alaihi wasallam kana ciyar da marayu kana taimaka wa gajiyayyu kullum mai bukata su ta warware masa irin ka Allah ba zai so da su menene ga abin da ya kani kawai ta ce mu jagun waraka su binin hauka in kawo na wataƙila yana cikin kyau a taura da injila in mun kistanta maka abin da ka gani wataƙila za ka fata da aka je ya ce jibril ya gani mala'ika jibrilu ne kuma wa kanta nabiyyu hadhihi al-umma annabin wannan al'umma yau ka binin nauka. to mala'ikun nan da suka je wa annabi Ibrahim a mutane فقالوا تشكت يا النبي إبراهيم السلام عليكم شيء سلاما gaishe shi suka masa gaisuwa irin ta addinin musulunci kala sai annabi ibrahim ya amsa musu alaikum salam wata aya ta wata sura ce faraga ila ahlihi faja'a bi ijlin hadid sai yayi gaggawa ya shiga gidan da ya ga yayi bayan sun shigo sun gaishe shi ya amsa sallaman su nan ta ce annabi Ibrahim ya dauki ka ya ya kama cinkiya ko rago ya yanka eh aka daka aka kafi aka yi komai ya kawo musu abinci mai kyau daraja irin baki da girmama bako san da ya kawai babu wanda ya kula wanda abinci babu wanda ma ya kalli abinci yake koyar an haƙe yawo ma daga alama da babu wanda ta san lokacin shi ko ya miƙa hannu to nan ne ka da fara ne ce inna minkum rajulun da gaskiya na fara fa tsorata da lamarin na fara tsorata da lamarin ku sai ko ba ku tunari a suna human being bane ko ba ku ne bane ko ba ku adam bane kai ba ki ba ka ba ku ba kawai sai zuciyar ta fara tsorawa tsorata ta fara raurawa da suka ga alama ya tsaka sai kalu sai suka ce la taujal da Allah karka tsorata ka tsorata da komai inna duka. mun zo ne mu maka albishir ne bane bilamin albishir na ka Allah zai ba ka ɗan za ka aiki Allah kuma alim da ilimi ba ce mai dukiya ba a ce ka haifa subhanallah mai ilimin annabci ake nufi annabi za ka haifa ka gani albishir ya ce albishir ya ce kun ga daga yanzu zai in tsoron annabi ibrahim wato a ah, tsoron shi ke fara mene ne sai ka fara kuwa zai fara sauka a ya ga wannan baki ne na alkhairi ba shi ba shi ne na sharri to sai tsoron ya fara sauka maka shi ne a can ayan falamma zahara an ibrahim ar-ruhu yayin da tsoron ya fara ya fito ibrahim da tsoron ya tafi hayyu jahil la ko shi kilo inna ibrahim al-awwahun halim جدي عجيش بكتنا قال يا حب الله في باسد يا جدي أنا عبد أن أبو يكري يلها سر سر الجوال من سيلا نمر يا جبين عن زكريا يا سيد الخير وكيل هنالك دعا زكريا هذا الملائكة قائم يصلي في المسجد أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا ورسولا ونبيا من الصالحين shi ya da kuma yana da confidence da samu sai ya zama har yanzu an ba ta ƴaƴan itace a lokaci da ba su ba a lokacin su bane kuma ya tambaye ta ya ce eh hada min indillahi min indillahi inna allaha yarzuqu man yasha'u ghairi yana ba wa mutum a tare da lokacinsa ba a tare da lokacin fisin din abun kuma yake ba Allah baya jito mu Allah yana ba wannan shi ya karfafa annabi Zakariya Kuma ai an samar da ƴaƴan itace a lokacin samu da lokacin samar da su bane to wannan yana da iko ni ma ya samar mun da a lokacin da a samar wa irin na inda ya motivation na ce karfafa shi to amma ku duka yaro ka kan yana da confidence da samu din amma da yaji an faɗa mai da gaskiya a'a rabbi anna yakunu li gulamun wa in balagani al-kibaru kuma shi aqil da ku ya faɗa ko ka ya faɗa shi a kan mulki kuma ya san imra'atuhu aqil juya shi da ta haihu ya san da su amma ya tambaya ta bashi sai da aka ce ga amman bishara hailan da tambaya ya kai faru gani na tsofin da aka juya shi ne aka ka ga aka to wato wannan wasirin harin ciki ne harin ciki ya wuce misali yana so ya yi kofani ana cewa da ji alli aya ba wai yana jin Allah bane Allah ba shi ya bane wannan ne a farin ciki ba ta ne a cewa da kuka wani yana yi idan ciki ya yi yawa za ka yi hawayen ba zafi sanyi ne in sanyi ka yi ka ka ce wa ne kai da damuwa kawai ina haka an gani ko to a nan din kala sai annabi ibrahim yake a kan cikin sura ta yace alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibar isma'ila wa rabbi ya tabi'u ayat da yana roƙa amma da aka bai addishi shi ba yana roƙa bashartu muki yanzu kuma ni za ku yi wa albishir cewa zan haifi ɗa ala an matsaniyar kibaru sai da girma shekaru sun shige ni na wuce shekarun haihuwa mai gaba ɗaya to bi ma shi da shirun da ne za ku mun albishir yanzu iri na ji iri na ji yanzu albishir kuma mun ɗauka ku mun ƙaro suke mu dai bacin na da ilhaƙi gaskiya haka Allah ya ce eh, haka Allah ya ce kuma da ne daga Allah ne kawai wala ta min alqanitin ku duba kada da ka zama to cikin ma tsammani ولا عباد الذين اسرفوا على لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا أمسكك يدك ولن تكن ما سئل أماني بدر رحمر الله كيف تكون هذا زي baka. ka yi wani idan ya ga an shi yanzu yana shaye-shaye ya lalace ya abun nan sai ya ɗebe tsammani gaba ɗaya ce wannan ba ke sake zaman to mutumin kirki ba tsakanin shi da shi zagi kawai zagi kawai sai Allah ba zai shiri wannan da wato babban malami mai shiyar da al'umma kuma babban mutum mai amfanan al'ummar da society kuma idan da yana da arziki da shi Allah ya jarrabe shi da talauci daga nan sai ya zai talauci zai mutu kawai ba zai sake kawo kamar ba nan da ya usun kanut ya kaga mutum ya ɗaya tsammani da ba kawai ya yanki tsammani da rahamar Allah kullum Allah yana cewa musulmi mumini da zaman ko mai sa zaman kullum tana kyauta da zato ga Allah in ka ga kuma ce yes cikin Allah da zan yi shi kuma zan cire nasara domin Allah na tare da ni da ake son musulmi ne kawai zai me ya ina tare da Allah ake son musulmi am sabon shi ɗin amani suka ce mata kaka ya يقنط من rahmatar bihi ba mai ƙetar da daga rahamar ubangijin shi ba illa sai dai ɓatattu kafurai ɓatattu kafurai su ne masu iya tsammani da rahamar Allah kafin sai da insha Allahu dai da sosa da su zo ga Allah kawai kullum mutum ya zama komi wanda an yi da zato ga Allah kuma Allah zai mai ya zama to ga shine Allah kada ka yadda ka sanya mutum wai shi ne da kanka Allah ne kawai Allah ne kawai duk yadda cikin babban da ake so ya zama to alaƙa da Allah tana da kyau tana da kyau za ta samu da an adam an adam ya ce da kyau da mai ma ya ci mutunci da juya kanka haka ne ka same shi ai ta magana a kanka inda alaƙa da Allah tana da kyau wallahi ta kalla Sun ga wani abu ya zama sai ta in ka ga mutum ya a baya to dama a bayan yake shi a bayan tunda da a bayan ce eh, in a bayan eh ba shi a bayan ka yake a bayan ai an gane ko ai wani ce ba ka shi zai gaya ke yanka take amma in a gaba ne ba ba zai yi ba mutum kullum in ka tabbata alaƙarka da Allah tsakaninka da Allah yana da kyau babu wata matsala to ɗan adam ko su shirya da kai ko su so ka su so ka ko su yi menene kada ka damu da karar alaƙarka da Allah shi ne ta jawo hankali yana da kyau don maɓarnaci a so ka tarayya da shi in alaƙa ka tana da kyau in aka tura irin ka aboki ba a ka cewa ne ya zo zai hana ruwan gudu zai hana cin haram zai hana cuwa-cuwa zai hana kaza zai hana mabu mabu ba a son irin ka ba a son irin ka duka mutanen annabi lud ne suka ci aka ju ala lud innahum unasun yatasaharun ku fitta mutanen annabi lud da shi daga wannan kasar mutane ne masu sun karkata daga dajewa wai kasan ba da kashi da ake da ake ba wai ka kasan ci kuma a fidda kai haɗi kai tarayya da su a kan kako in Allah mai komai da kowa ya raya mu da shi za mu tashi a kala fa ma kasu ko ayyuhal mursalun dan za mu tashi insha Allah tabaraka ta'ala mu tsaya a nan mu ma to jawabi takaitacce game da da rufe shi mai girma Allah maɗaukakin sarki ya nufi samu da ganin shi zuwa yau din wanda yake ƙarshe amma na wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da da biyu wanda ta yi daidai da dubu biyu da ashirin da ɗayan biladi Da farko dai ina gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsawaita rayuwa da lafiya da ba da iko haka ta ake haɗuwa a wannan shekara mai albarka da fuskokin uwa mummunai musulmai masu albarka bayan Allah su hikimarsa da iyawarsa da ikonsa da adalcinsa bai ƙaddara mana haɗuwa a shekarar da ta wuce ba. bisa lalurar da Allah maɗaukacin sarki ya sauko wa duniya gaba ɗayanta ita ce lura ta corona wannan ya nuna mana kuma ta sha'una illa an ya sha Allah rabbul alamin yanda kuka so kasance wasu to sai Allah ubangiji halittu da halittu ya so shine abun yake kasancewa kuma Allah maɗaukacin sarki mai iko ne a bisa dukkan komai ya tsaye komai a duniya ya hana komai motsi a duniya yana da iko kuma ya mai da komai ya fara motsi shekara ta gara da ya nuna mana Allah shi ne mai iko wajen sarrafa duniyan nan da yadda ya ga dama kamar yadda yake so a lokacin da yake so ashe ɗan adam mai rauni ne a gaban Allah subhanahu wa ta'ala duk wata halitta duk wani abu a yayye, bawa ne na Allah subhanahu wa ta'ala domin da akwai waɗansu alloli ba Allah ba da akwai waɗansu masu iyawa ba Allah ba da akwai waɗansu masu ƙarfi da kudura da iko ba Allah ba da wancan shekaran al'amura da duniya da ba su tsaya ba da sun fito sun nuna iyawansu da sun fito sun nuna kurkurewansu Da hana tattalin arzikin duniya wato a abin nan motsi da hana rayuka mutuwa da hana mutane fitowa da hana jirage da kuma kashi da hana jirage na ruwa walwala da akwai wanda ba Allah ba to da mun gana shi iyawa ashe tun da babu wanda ya leko ya kunno kai da kuma duniya bayan aka ya kai da ita bara to ya nuna ashe Allah shi kai ne ba shi da abokin tarayya cikin mulkinsa da ƙarfinsa da ikonsa da kudurarsa da iradarsa da akwai wanda da azurta a bayan Allah a duniya ba shiga halin tsakanin na talauci da wajen aikata da sulaman ma'aikata da rufe kamfanoni da dama sakamakon wannan korona. da akwai mai azutawa banda Allah to da tattalin arzikin duniya bai sabu ba amma yake Allah ne mai komai mun gane Allah ɗin sai lokacin da ya dama babu shakka wancan shekaran ta nuna mana dausa na tauhidi da aqida na cewa Allah shine cikin wanzuwa duk wani wanda ba ba bai da tasiri bai da iko saboda haka mun gano masu kiraye-kiraye da masu babu a littattafai cewa suna da wani suna da wani wani sun iya musu su ne masu basu har a tsugun da a roƙe su a burburansu to ya nuna ashe su ma ɗin ba sa iya magance wa kansu komai ballantana su magance ma su waɗannan da suka ɗauke su alloli ne shekar Allah. Misali ya maimaitu a wannan shekara a inda muka ga wato mutanen indiya Allah da yawan saye su da wannan musika ta corona a rana ɗaya mutum dubu hudu suna mutuwa. mun ga yadda suka ɗauke allolin nasu da gumakan nasu suna fassaka su suna kakkarya su suna kakkarya su sakamakon sun ci su kare ɗan uwansu da danginsu daga mutuwa da corona kowa ya gani a duniya wanda a ba ya gani a kafafen sa'in zumunta da mutane inda suka ɗauke allolinsu suka ce so rama wanda sun ƙi su kare ɗan uwansu da mutuwa to su ma sun su sun ƙarya su ashe iko na Allah ne mulki na Allah ne iyawa na Allah ne ƙarfi na Allah ne talautawa ta Allah ce aikatawa ta Allah ce wancan shekaran Allah ya nuna mana aikace kuma ya zo ya suke ya nuna ikon komai ya koma ga walwala a wannan shekara har Allah ya tabbaci haɗuwan da waɗannan fuskoki masu albarka da daraja waɗanda muke fata da Allah ubangi ya haɗa mu da su a cikin aljannan firdausi wannan shi kuma Allah ya tsaya kan mu na ƙarshe da kan kuma a wancan tafsirin na shekarun jiya ba da jiya ba wanda Allah ya ƙarfi da dama a cikin wannan annoba da corona din wanda da muna tare da su din suna da buri su gabana din Allah ubangiji bai nuna musu ba to mu ne kansu domin mu ne ke zama da su abokanan zaman mu ne a wannan majalisi abokanan karatun alkur'ani ne a gare mu abokanan mu ne ɗan uwa da muke kankan tarawihi mu yi tahajjudi da su mu zauna mu ji tafsiri da su amma Allah ya ɗauke mana su duk da yanda muke son su amma Allah ya ɗauke mana su saboda dalilin su yanzu ko kuma ba za mu mance da su a addu'o'i da kairi da 'yan kuwanta da tsoron Allah ta musulunci da muka hadu da su Allah ji kwanciya da ta musu da kyautata makwancin su Allah ya haƙƙa musu Allah ya yafe musu tsoron su wannan ta bangaren tauhidi da aqida da muka kullu da shi daga jarrabawa ta shekarar bara shekarar kunci zuwa shekara ta yanzu shekarar walwala daga shekarar takaita na baba zuwa shekarar ɗan a ta musulunci a yanzu idan mun ba a bara bayan da kuka sanni da malam Yusuf nan da su tambar nan muke mace muke matsalewa mu dita ba mu sai Allah sai ɗan tamara a lahar kuna ciki a shi sai ɗan tamara a yau ga fuskoki Allah ubangiji ya Allah ubangiji ya sa wa fuskokin aljanna Allah ya haramta min waɗannan fuskokin wutar jahannama Allah ya bayan nuna wannan da Allah ya tsara kala ina ganin ummi da fatan alkhairi da jinjina da yan uwa kwamiti wanda ba ta dace wanda suke tsayuwa dare da rana idan lokutan ibada suka ƙarfo musamman na ramadana za su zauna su tsara ya mataki zai kasance ɓangaren masu kuma da tsaro ya zai samu tsaron rayuka da dukiyoyi da motoci da ake kawo a nan ɓangaren da masu hali wani irin budget za a yi siyar da masu azumi wani irin budget za a yi na canja kemara canja sita canja amfulfaya da wani irin budget za a yi na a yi sabisin ac da da wuta da wani irin za a yi kai abu baya mutuntuwa da kuma a canci masallaci yadda wata wata da kuma shi ma shi ya kula da sabon canci duka waɗannan aikin su ne ba a bidda za mu faɗa ma waɗannan bayan Allah a cikin da kuma yawa rayuwar su albarka ya tsara mata albarka ya tsara mata albarka shekara mun shiga ake yin daidai ana hidima ɗauki nan ga wannan dukkan lokaci da ku Allah ubangiji ya saka musu alkhairi ya an iyaye yayi wa zuriya da ta'ya albarka Allah ya talli irin wannan hidimar da suke nan. ya sanya makoman su shine aljanna da dausu ta tsaye Allah ya sa musu asiri duniya da lahira Allah ya sa ƴaƴan da suka haifa jikokin su ya zo sun mutu su akan yi addinin Allah shi da inda suke rayuwansu duk wani abu da faɗa bayan Allah su wa ta'ala sai ku bisu wannan masallaci Allah ubi ya saka mutu alkhairi sai kuma yan kusa ɗaliban ilimi da malaman ilimi suna nan an yamin wa an shimali sa'i suna zaune suna a hagu masu malam salim masu malam musa da su malam ibali masu malamai jami'a wanda duk wani kuskure da suka Allah za su ji su gyara su kuma sai na zo na wani a nan ga shi ka ba ko hadisi da kafa hujja da shi bai inganta ba a gyara shi gaba domin a kanyi ta bane bayan su ɗin, akwai ɗan uwan karatu da suke ashe suna kallon program din wata rana wani zai zo mu da cewa da kaza yi ta bai yi kaza yayi tsakani da Allah su ne suke wato jijiyoyi na tafsirin su suke shirya shi ni kuma sai ɗauko ni a ɗora ni a a ni a da sakonni saka uwa ne da muke fata Allah ya haɗa da su a aljanna wannan ina cin alhamdul ko ibnul qayyim yana cewa ta dalilin aboki da aboki Allah yana ceton aboki ta dalilin aboki ya sanya su aljanna kuma yadda Allah sallallahu alaihi wa ya ce. akwai ranar da mutum zai shiga aljanna a tunanci sai ya wai ga dabu bai ga abokin shi a nan duniya ba sai ya tsaye kofar aljanna shi ne Allah ba shi shiga sai na tsawa ne aboki a amini na iya Tsaya ya ga ai a duniya muna tare nan a ba mu alhalin shi kuma da tsaye shi an tura shi zuwa wutar jahannama sai Allah ce a ga koma wani da su shiga aljanna to ina roƙon Allah cikin sarki waɗannan ƴan uwa da suka ba da gudunmawa wajen waɗannan a ayyuka da gudanar da masallaci da karin juna da za mu taɓa iya mancewa da su ba akwai su da yawa a ɓangaren salloli akwai ƴan wanda muke sallah da su akwai wanda muke biki da su kamar irin malam a Ismail a da su Usama da ƴan uwa da suke tarafi hijira duk gudunmawansu da su yau da gudunmawansu da da da da da ta da jami'an tsaro akwai namu na hizba akwai na yan agaji akwai security a masallaci akwai kuma jami'an tsaro na yan sanda da yan civil defense da su kuma jai kamar da ashinan da dukiyoyi duka suna zuwa nan suna tare da mu bayan tsarin Allah subhanahu wa ta'ala har a gama tafsiri a yi tawiki a dawo da hajji tafiyar dare har jirgin Allah ya waye duk suna suna da tsaye akwai waɗanda ake ganin su da ido akwai waɗanda ba a ganin su da ido ba wai don su wata halitta ko aljanu ba ne a'a saboda tsarin tsohon da su haka yake mata da su da kuma yi wa rayuwarsu albarka yadda suke kokarin tsare mutane daga sharri da kina da bala'i da tsiya Allah tsare su da babban makiyin su shine wannan jihar da gobe kiyama muna godiya ga hukumar harkokin addinin musulunci wanda a malan jami'u a jami'u da goranta wanda dukkan in abin da tafsiri ya kato da sati ɗaya ko kafin a fara azumi da sati da ko biyu gwamnati ta kan tara dukkan malamai a matsayin na gwamnati ta tara malamai wasu salloli da tafsiri da kan an tsoro roƙe su cewa lallai duk girman zakin ajiyar a yi tafsiri don Allah a fahimta da mutane. Wani sun zara wani dama wannan kofar haka ne domin manzo Allah ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mawidati hasanati wa jadilhum billati hiya ahsan هذه سبيلي أدعو إلى الله ولا بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين آية سوسي سينا فيها سبحانك cewa lallai a yi wannan abun a yi amfani da wannan domin amfanin mutane da dasa siyayya da ta da kwasa da wani da zai wani ba amma idan ta tsara aya ne ta zo haka to sai ta tafi a haka kawai ba za su ne tsara ne ke a haka ana kuma ya saka musu da alkhairi su gudu a hakan da kuma da masu akwai kan nauyin jiya tsiran nan ba akwai kan nauyi sun ba mu ma da su ba ta shi da hali amma waɗanda su ba akwai waɗanda mun san da su su biya ɗin a yana wa mutane da masu zama da shi da duka ba za mu manta da su ba Allah ubangi ya lafiya musu da alkhairi da kuma a ƙarshe da zan yi magana a kai shine idan aka fita umarna za a koma rayuwar da rayuwar da ita ce za a koma rayuwar an kulle kofofin aljanna an kulle su yanzu an kulle mana su yau kisa muna ashirin da bakwai kwana ashirin da bakwai tare da aljanna a buɗe ƙofofin aljanna a rufe shekanu duk an kukkulle su masu tsauri sai masu inji da mutane wajen wa Allah da gaba da zuwa da a wuce fata a kulle ƙofofin aljanna sai kuma a buɗe ƙofofin wuta a gani shekanu da masu ƙofu aka ɗauko su kusan shekaru na yanzu a kule suke ta dalilin mu aka aure su wata ɗaya ta dalilin mu aka sanya musu hantu, aka sa su a sarki aka kulle su don girman cikin Allah mutumin da ya ɗauko shi ne dalilin da sababin zuwanka irin da wata ɗaya kuma aka ɗaure a cikin sarka don girman Allah wani tunani kake yi lokacin da kake ciki to za ka yi don kulama. mugun tunani bayan shekanun nan da aka kaule suna nan suna haka waɗannan don su aka fi don su aka kure mu su ne dalilin raba mu da iyalanmu su ne dalili kaza kaza wa ana sakin su ma ma'a in suka kwashi wannan su da cikin mu in a yi hankali ba in suka kwashi wannan su fara da ramawa sai iya malu sai gidajen mata sai wajen mata a mata sai liwaci sai kaza duk wani shagantaccen abu in mutum bai yi hankali ba bai rike ramadan da abun da ya koya a cikin shanu biyu ba abun nan suna kuma in sun fito sai kurama domin mu ne dalilin kalle su don mu ci gara ko kuma in sun fito su hana mu ci gara wallahi cikin sati ɗaya ya yi zunubai da tsakon dukkan abin da ya samu kansa ma zunuban ma sun gama cinye shi to ne amfani wa hada ciki da ciki ne wa hada kore ciki da lafi ne wa hada hana ido da ciki da ake cikin sati ɗaya ta wuce shi to mu yi hattara saboda haka abin da ya magance wannan mu rike kurusan da muka samu a ramadani mu rike su hannu biyu mu yi haƙuri da saba wa Allah mu ɗore muna ta aiki a nan awa biyu a yi tarawih awa ɗaya alal aƙalla kan samu nawa awa uku ana tare da alƙur'ani ana tsayawa ana karatu ana nafi zino. don girman Allah wanda ya awa biyu awa uku a Ramadana yana kiyamun laili minti talatin zai gagare shi a rayuwan shi da duka kashi to ya kamata mu ɗore har tarawih da hajjin da ake kawai yanzu da to sai mu gana a'a mu da son ya ɗore akalla ka rika ba wa kanka minti talatin a rayuwarka ka kashi da dare ka gana da adabta awa ɗaya ne kada kace awa uku ina jin awa ɗaya ba zai da gare ka ba hakurin da muka yi wajen kare rayukanmu a zuciyarmu wajen cin abinci alhalin kana jin yunwa ko shan bun sha alhalin kana jin kishi kuma ka shiga ɗaki ga ka ga da lemun kwalba ga ka za a maka da tsoron Allah da saboda wannan na ya hana ka shiga kwalba to mu yi hakuri mu rayu banda da kwalban giya a rayuwarmu kuma har ya zama son darasi muna so a al'umma musulmi sun canza mu'amala sun canja wajiku sun canja halaye sun canja rayuwarsu gaba ɗaya ko kyakkyawar rayuwa ce wanda ana sha'awar ka ana son zama da kai da mu'amala da kai gaba ne ya canja a kan haya yanar gaba ne ya canja ne ake graduate ne na wata ramadana 2021 graduate ne na ramadana ramadana haka ce eh a kawai ma'ai graduate ne kamar ramadana ba ta canja da ya ajiye ayoyi ba ka ga yanzu yana wani ba ka ga yana cikin litinin da alhamis ba ka ga nan da ka gani a ga isa a ga kafirin da ba ka tare da mu. kullum abin da ake so wa asbi'i ta alhasanata tamhuha kullum abin da ake so idan kai aiki mai kyau to ka yadda ka ya kofa kuma ka rufe shi kullum mai kyau ya zama ko mai kyau ne aka tora a kansa kullum mai sai a ci tsora mai shi a ci tsora wala ta mutun illa wa antum muslimun har yanzu sun mutuwa ta tsare mu a riske mu muna haka ne a yi cikin darussan ramadana an ciyar da mu tashi tsakani da Allah an ciyar da mu tashi mutane ɗaruruwa suke cin abinci a nan alalakalla mutum ɗari uku a gina ma wasu masallatai da zai mutum yana da wani aiki da sirri akwai marayu da ke ciyar da su a rayuwarsu ta kwanta biyu ne kawai ramadana ta koya masa ramadana ya koya mana bayar wa mutashi ramadana ya koya mana jure da yunwa in ka taso inda rashin cin abincin rashin kasancewa ka zai zama to illa ga musulunci da zama to ka daure ka yi haƙuri komai yunwa din ka musulmi wani abin da ake so ka samo musu domin ka su a wajen zaman to haka da'iman zaman to haka su sauwa juna alkhairi yadda muke a ramadan zaman to rayuwar kullum kuna tunanin alaƙar da Allah ya kasance kasancewa kamar yadda ɗan itikafi in suka zauna a masallaci to da zauna ne su suna yadda alaƙar su da Allah take yana da kyau ko ba da kyau kullum su ya rika suna alaƙar su Allah subhanahu wa ta'ala bayan haka ya ɗauka musulmi masu albarka musamman su masu yi wa ɗan uwa addu'a a komai Al'ummar namun nan ya zama su haɗuwa ne na ƙauna da addu'ar da fatan alhaji da juna. كله يجب ان تقف والشفاء الخيري يعني ان لا وقت ولسائي اجب ان تقف الواقع الجدي يجب ان والله يجب ان اجب ان اجب ان نفس كونسكوشن رب زين متاني wajen abin da ake gaba fasin wajen abin da kwakwakwakwa da bakwakwakwa da yadda wajen mutane mata da mata su kasa harnan wallahi abinda yake zuwa zuciya ya Allah na roƙe ka da girman sunan ka ya Allah da ka tabar da wani wannan bayin Allah ya Allah inda suka dosa in ya Allah ka bari su su da ba tare da karɓa musu dukkan abin da suke so ba ka tare da ka ga musu ba ba tare da ka musu wani ba abun akwai ban sha'awa yanzu to kullum mutum ya kawo kan uwanki musulmi abin da yake so wa kansa musamman to haka musamman addu'an da Allah ya ce ba wanda nake maka da haka sani da wanda kai kake mun bana na sani Allah shi kawai ya san da shi mu zama to haka abu na karshe abu na karshe mun san yadda kasan mu take bangaren tsaro yadda yake yadda ake recruiting ake ɗaukan matasa a yi amfani da su a yi amfani da matashi wajen halaka ɗan uwansu musulmi halaka ɗan makwabcinsa halaka dukiyansa ya ci mutuncin ƴar uwarsa musulma ya yi mata kuma yarinya ya lalata ta ai recruiting kinmu matasanmu mu musulmi mu ba da gudunmawa za a ba mu kuɗi mu riƙa sirrin makwatan mu a zo a kauce su a kashe su saboda dubu ashirin da za a ba ma wani wallahi mu bar wannan mu nesanci wannan kar matashi ya ba da kanshi ga wannan rayuwa. rayuwar da kake a yanzu ita ta kuma ta alkhairi rayuwar mai bauta a zo a zo a ji tafsiri a tashi a yi ta tawawi a yi ta tahajjiji ka roki Allah ya ba ya fi da wani zai zo ya ya kasa dukkan da jini ta kashe rai wani sa'in wani ya fito ya yi rayuwar daji mai iya leko wani dare Kuna rayuwar daji inda da kuma ka juma'a wannan juma'a uku suka ce masa ne masu yi baya yi yan uwan mu mun da suke rayuwar daji suke wannan kuwa da mutane suke kashe mutane a dajin suke rayuwa ko ba sa samun sallan jari ba su ma san yadda ake karanta Qur'ani ba ba sa san sallan juma'a sannan iyayensu da suka haife su ba sa mazuwa su musu hidima su je a cikin iyayensu ba mai kashe su ummata su musu wanki su musu hidima ka zauna da su ka je ka zauna da su wani ne kan zai more ka yi hidima ka iyayenka wani ya kada ganin iyayen shi fa in zai shigo cikin ɗa me yayi zafi me ake so kaya Allah ya rubuta mata arzikin ka tun kana cikin mahaifiyarka to nasiha da zikar matashi ya kuskura wallahi azin a yi amfani da shi wajen halitta kai ko garkuwa da wani ko cin zafin wani ko a yi amfani da shi wajen har kisa tsaka zaman lafiya zamanto shi ne dalilin da ba da gudunawa wajen tada gudu tsaye ba ka ji daɗin rayuwar ta duniya ba ballantana kuma ta gudu tsiyama shi ana gawarcin shi ya yi kokari da ya hana shi ko mutum ne mai alkhairi da yada alkhairi ba mashagarci mai yaɗa sharri ba kuma a rika addu'o'i a sakamakon yadda ƙasar ta ce duk da shekaruwa Allah yana sanye da shi Allah ya ba su iko su yi a ba su yi addu'a in an yi saurare mu zai ɗauke kamar yadda shekarar bara ta canja muka shigo shekarar walwala a bana Allah ya sanya mu cikin walwala har abada Allah rufe mana asiri Allah ubangiji ya samu zaman lafiya akwai wakilin alhaji na gabu ya kirji ya zo ku an kira shi a wani go akwai alhaji sami da ya yi ya bugu ya ce shi ne zai zo ina bin shi da kuma lura ta kare shi na muna musu fatan alkhairi Allah ubiya musu albarka ya mana albarka Allah ubangiji da ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin mu Najeriya Allah ya haɗa mu da ƙasar mu Allah ya haɗa mu da ya haɗa kan ƙasar nan Allah tsare mana Najeriya da Allah ya kaddari kaman mu a ciki Allah ya yi wa arzikin ta albarka Allah ya yi gonakin mu albarka Allah ya yi wa kasuwancin mu albarka Allah ubangiji ya samu gama da duniyar nan lami lafiya اللهم اعز الاسلام المسلمين واذل الشرك المشركين واذل اعداءنا واعداءك ولا يا قوي يا عزيز يا رب العالمين ارحم الراحمين اللهم اعز نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها الا يزون المهدة الملاتها shugaban kasan mu Allah ya iya masa Allah ubangi ya kai masa Allah ya masa kyakkyawan jagora bandonin mu Allah ubangi ya iya musu Allah musu kyakkyawan jagora duk wanda ya bawo amana na ofis amana na al'umma amana na kowa in dai musulmi ne Allah ya ba shi ikon rike wannan amana Allah ya ba shi ikon sadar da ita da wanda Allah a sadar Allah ya iya mana inda ba za mu iya ba Allah ya karfafe mu inda muka iya Allah ya zama ko da din mu inda muka kada da shi zaman to harshen mu a inda muka ka wa ba. da zaman to kunnen mu a inda muka kasa ji da zaman to hannun mu a inda ba za mu iya da zaman to kafan mu a inda ba za mu iya ba Allah ubangiji zai ko ga mu Allah yayi mana rashin da muke ciki mana Allah yayi mana Allah kalle mu kuma muna tawakkali da azumin da muka yi da sallolin da muka yi da karatun Qur'ani da aka sauki da tafsirin da aka ji da sabbin a masallatai da ciyar da marayu da ciyar da fakirai da tufatar da su da kulawa da mutane muna tawassuli da waɗannan ayyukan ya Allah ka yaye mana rashin tsaro da ake ciki ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da tsaron arziki Allah ka shirye musulmi a duk inda suke ka shirye matakan mu wasu al'umma ne masu ka alkhairi ba masu kawo sharri ba Allah ya rabbul alamin akbar rahimi ka da ka mu ba da mutum kadari da muke a bakin Allah dan kwaci suka yi kafi a wurare da Allah ka kafa musu ka biya ma kowa bukatarsa ya kada ta ka tawaye mutu da dukkan abin da kan kauran ta mutu shi a Ramadan kada ka tawaye mana jirgi da kwayar zarra Allah ka yafe mana kurakuranmu da ka yi mu da rahmatinka اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين